gwamnonin jihohi masu iyaka da maradi sokoto katsina da zamfara tare da na jihar ta maradi sun gudanar da haduwa ta musamman don duba matakan ɗauka na magance matsalar tsaro da ta'addabi yankunan gabaki ɗaya. Aminu Waziri Tambuwal shine gwamnan jihar Sokoto cewa yayi zaman lafiya shine gaba da komai. ba abin da ya kai zaman lafiya idan ba zaman lafiya ba za a samu kowane irin ci gaba ba kuma muna da kyakkyawa fahimtar cewa waɗannan jihohin namu masu makwabtaka da juna da jihar maradi musamman muna da matsala guda kama ɗaya ta rashin tsaro wanda ya addabi al'ummar wannan yanki muka ga ya dace da amincewar shugabannin ƙasashenmu shugaba muhammadu buhari da shugaba muhammadu isu mu zo mu yi wannan tattaunawa don mu kai ga cimma matsaya guda ta yadda za a tasamma wannan matsala kuma a kai karshen ta insha Allah. Gwamna Aminu Tambuwal ya kara da cewa. Abin farko dai shine mu ci gaba da kokarin da muke yi na a samu zaman lahiya a tattauna da juna musamman su waɗanda ke wannan mummunan aikin a jawo su wanda za a magana da su a magana da su idan kuma abu ya faskara kuma sai a tunkare su da ƙarfin bindiga amma kamar da muka sani ba koyaushe ne za a ce a yi ta faɗa da juna ana kashe juna ba wannan bai da muhimmanci shi yasa muka ba da ƙarfi ga ga cewa in Allah ya da an kai ƙarshen wannan abin ta lalama ta samun fahimtar juna da lafiya. Wasu 'yan gudun hijirar mine ne magabatan suka tanadar musu? A wannan zama dukkan mu mun tattauna da wakilansu kuma mun ƙara ba su tabbacin cewa da da Allah ƙara samun ci gaba fiye da suka sani a da na zaman lafiya a yankunan da suka fito. Wannan musamman mutanen ƙananan hukumomin Isa da sabon birni wanda suke a nan a cikin ƙasar Nijar a yankin Maraɗi. kuma mun ƙara jawo hankalinsu ga cewa lallai Allah ya daɗe su koma gida za su ga abin da muke magana cewa an fara samun zaman lafiya kuma ga alamar da muka gani sun samu gamsuwa na cewa in Allah ya da an samu zaman lafiya da su koma gida. Shi ma gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya ce za su haɗa karfi da karfi da jami'an tsaron su da na Najeriya su yi wannan aiki na dawo da tsaro da kwanciyar hankali a yankunan nasu. Haka ma gwamnonin na Najeriya sun tabbatar musu da sun koma gida za su duba yadda za su kwashe 'yan gudun hijirar tasu da ke jibge a Maradi su koma garuruwan su maganar iyaka kuma gwamnan na jihar maradi ya ce gwamnonin na najeriya sun ce duk a cikin haraka ce ta tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali su ma da 'yan gudun hijirar ga abin da suke cewa muna cikin hali na tsaro saboda an ba mu kula shigo mu cikin wannan ƙasa wani abu ne daban wanda yake sai in hukumar mu najeriya ta ɗauki mataki akan kawar da wa'annan miyagu. Jima sa'adu tafkin hili sakwata mun zaka nan hukuma ta horon shi ta zaka ta yi maraba da mu ta mana jaje ta mana tuwo ta mana miya ta mana ruwa ta mana tsaki mun ji daɗi. Mu yanzu ba mu cewa muna buƙatar koma ga iyalan mu sai irin zaɓi mu yanzu hannun horon shi muke irin zaɓin da horon shi ta mana mu yanzu ba mu aiki da Najeriya da horon shi muke. Tamara Bari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.